أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أشرين لأقوه ga watan uku watan rabi'ul awwal hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da wata biyu da kwana ashirin da uku Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa jiya ana tafiya aka ja burki أكتب ولا خلافك بين أهل العلم بأي ساباني بسكان مزوى علمي أن قوله هنا مجانا ألا أنا لا برهان له به من أه؟ باب چندا كتير ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به wannan la burhana lahu bihi kaga kenan bai da hujja to inda ina da hujja zai kaga babu mafahumul mukhalafa ne da haka nan akwai su irin da nan gaban waraba ibukum allati fi hujurikum to rabiba dai ko tana gaban ku ko ba ta gaban ku a galabiya abinda yake aukuwa rabiba tana gaban ka a gola yar mata to kaga bai da mafahumul mukhalafa tunda suna fi hujurikun da ba sa hujurikun ba ya halatta aure su bai halatta gaba da wannan ma idan sa ne la burhana lahu bihi bai da wata hujja takamai mai a gare shi to ba za ce da zai samu hujja kenan da yayi la mafhuma mukhalafatin lahu bai da mafhumul mukhalafa kaga mafhumul mukhalafa ce bai da hujja gare shi yaya da ina da hujja to babu wannan fala yasifu bai inganta li ahadin an yaqula amma man abada ma'ahu ilahan akhar wanda ibautatawa wani abun bautatawa daban tare da shi ma ilahan akhar lahu burhanun bihi fala mani min dalika ba wannan an gane ta muje gaba لاستهالة وجود برهان صبود قوروا صام دليل على إبادة إله آخر معه بل البراهين القطعية كيف أنكشي وتتسمى البراهين القطعية متواترة حجوجي tabbatar sun zo jama'a daga jama'a dalatun ala annahu huwal ma'bud wahdahu kaga ba a neman ma wani dalili daban jalla wa ala wala yumkinu an yujada dalilun ba ma yadda za a yi a samu dalili ala ibadati ghairihi albattata wannan kenan ta تقرر في fannin usul. hujja ta tabbata ko kuma magana ta tabbata a hujjan usul a hujja ta ɓangaren usulul fiqh anna min mawani itibaril mafahumil mukalafa, daga cikin abubuwan da ke hana la'akari da mafahumul mukalafa, kaza kaza babu kaza to inda za a samu kaza da zai yi to akwai wurare da dama baya yiwa ko da na samu ka raba ibu kuma latifi hujuriku da irin wannan din ainihin kaunu taksisil wasfi bizikiri limuwafaqatihi A saboda keɓance wannan fiskan don muwafaka da wurin da lokacin kaga ai wurin yayi daidai wannan babu abun bautawan gaske sai Allah to kaga wannan ba za a samu akasin sa ba تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع فيريد النص ذاكرا نفسي سيزو ينامي فذكر للوصف الموافق للواقع لنكوي a alaihi don ya tabbatar da hukunci a kansa fataksisuhu bidzikiri idan laisa lil ikhraj mafahomi tunda eh, Idan laysa li ikhraj al ba yadda za a yi fitar da wani mafhumi an hukumil manzoge tunda da wannan laburhana burhana wanda ya bota, aka ga bai da mantukin ne kawai babu mukhalafan bal li takhsis al wasf bil dhikri an kebe ne siffan da an bato bil dhikri li muwafaqati lil waqi haka yayi daidai da wurin din faduwa ce dama mata zo daidai da zama wa min amthilatihi fil qur'ani ai ma akwai ire-irensu a alkur'ani hadhihi aya daga ciki li'anna qawluhu la burhana lahu bihi wasfun ne ai mantukun baya da hujja bai da dalili akan abin da yake bauta tawon lil ya li'annahum na ma'ahu gairahu bila burhan saboda ai ana bauta tawa wani Allah ne ba da dalili ba eh siffa ne da dai a aikace abin da ke akwai waka alwaƙi shi ne wasfun mutabiƙun lilwaƙe. ya yi daidai da tun da duk wanda ake bauta wannan ba dalili a kansa in ba Allah ba li'annahum yad'una ma'ahu ghayrahu eh, bila burhani fa zakara al-wasfa ya kawo sifan lil muwafaqati alwaƙi don ya yi daidai da abin da ke gudanawa lali ikirajil mafahomi ba a zo da sigar don fitar da mafahomi ba an hukumin mantoke ومن أمثلته في القرآن أيضا قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ونصب صبعك mummunai kwata-kwata ba yadda za su dauke kafirai a matsayin masoya sai dai wasu mummunai in kaga mutum ya dauki a aboki ba mummuni ne ko ya dauki jera har ina abotaka da su har asar ko sirrinsa ya dauka ya kai wa kirista wai shi ma kiristan yana ba shi ba mummuni ne a ce yau an yi kawance da yau uh, mummuni ba mummuni ne ba wanda zai sa ita kirista murna ya ce happy new year wanda ya ce happy new year inda da ya sani da ya riga ya sake shiga musulunci sai dai a faɗakar da shi to fa abin da ka faɗi ridda ne to in ya tuba nan ba tare da sai ya sake shiga musulunci ba ba a murna sabuwar shekara irin tasu muna murna da tamu wacce take tabbatarsa ta bakin wasu yaushe ne yana da suka ce ai namu shi ne ma gaskiya na ce musu babu ruwan mu fa wannan daurin aure na addinin musulunci ne ba ruwan yesu da shi ba ruwan masu bin yesu da aka ba ruwan mu da watan yesu watanni na rabi al'awwal kaza kaza kaza eh zai wani mutumin na ga karka yake ce mallan shi ne ma gaskiya shi ake gani wancan karya ne ba a gani a kaga fikirarsa ce shi ba hujja ake da ita ba ya ce wannan ma shi ne gaskiya ba in an maka mutuwa ba za ka rubuta eh, miladiya ba za ka rubuta ba za ka rubuta musulunci a hijiriya shi ne manzan ka yake ka yi amfani da shi shi ne ke nuna amma wanda ba mummuni ba wanda ya dame shi ko kuma aka yi masa gazawar fikiri aka tafi da shi bai sani ba kamar yadda an daɗe shekara da shekaru ana wajiga mana addini ana wajiga masu addini tun da har yanzu ma dai ba bari ba kuwa ce yanzu ne ma ake so kawai sai su zauna sai da eh gaskiya ne duk abin da ka faɗi gaskiya duk abin da ka faɗi gaskiya ne to saboda kana la takhizal mu'minuna mummunai kwata kwata ba yadda za a yi su dauki alkafirina auliya a matsayin masu taimakonsu kiristan da zai taimake ka in ya taimake ka kaza ya samu ya ƙara sauri kaza inda ya so dama ya je ne ya samu makaman wuri min donil mu'mini li'annahu nazala fi qaumin wa lawul yahuda dunal mu'minina ba yau duniyan ta fara ba ba yau musulunci ya fara ba shekaran mu yau duhu hadda wani ƙarin ɗari hudu hadda wata arba'in ga ma wata bakwai a kai ga ma wata biyu ga ma ishirin da uku a ce akwai wani abu a musulunci da baya ake da shi baya ba za a gano shi babu sai dai da wancan tsari ne irin na kafa na dokoki wannan kan kullum kurakuran ake kara ganowa wannan ko shari'a ce tsayayya la ta tabaddal wa la ta tagayyaru mahama tabaddalatil zamanu wa mahama tabaddalatil amakina tun tunda addini ne na ɗan adam to ko ɗan adam guda ɗaya ne duk inda kake addini ne ka yayi daidai da fari yayi daidai da baki baki ne koma gefe ce addini na da mana wani Hmm, kai eh, Allah na gode Allah ka eh, taimake ni a ce kai har da larabawa duk da kuke da turawa duk ne a san gaskiya to wannan shi ne nashi amma mutum ya da ya za a yi ka kama makiyin Allah makiyin Allah sai a yi ta wani ɗana mu ɗaje abuja bacci ya kama shi ya tafi wurin abokinsa ya shiga ɗaki ya kwanta ina bacci kafin a jima sai ga abokin sun zo da shi da 'yan sanda yana cikin hankwa don sa diga a hannu ana caje ɗaki aka da wani na bacci sun banza ya kai shi haɓa sun bashi ai kama shi don dole aka ce da shi isha wannan in kuka kama shi kun zalunce shi ba wani ya zo da gari kaza zai kwanta yana bacci kayya kayya suka shafa suka shafa suka ga haka mafi yawanci suka ne gaskiya zai ta tafi abin ba ka yi hattara ya yi sa'a mutu ƙasa kuma akwai na Allah mafi wani lokaci lokaci lokaci abin ba da an hau na zalafi ƙaumi to a ce maka wa'annan mutane haffa sun zagi Allah ترجع الله إن الله فقير ونحن أغنياء kai kuma ka ce abokanka ne Allah ya ji wannan magana har yayi musu raddi har ya yi fushi da su hatta daga dangin su tunda mutane ne da yawa Allah kantar da wasu daga cikinsu wasu an mai su ma birai amma sun mutu daga zuriyansu akwai wanda suka tsaka wa Allah jara'a su saka aka mai da wasu aladu aladun hakika amma duk sun mutu duk wanda aka biye shi daga wata dabba to baya lorewa dabbobin nan aladun nan da aladu ne wannan birai da muke da su birai ne ba wancan din ne ba wancan da sun mutu mutum da ka'ida ta adalci haka yake to kai kuma suna yan uwanka to wanda mai zai ko unsula za a ce masa ko kuma ko menene ne dabbanci ne wannan ba'in bahiri ya ce ta a samu mutu ya zama haka ga doka Allah aya ce ba duk dai wannan zo ne ba kai yanzu ma a ayan nake la yattakhidil mu'minuna al-kafirina nasfi ne أولياء يتخذ المؤمنون كافرين أولياء من دون الله من دون المؤمنين لأنه نزل في قوم والو اليهود دون المؤمنين سيسكى أبو yi abotakansu ƙawancinsu da yahudawa suka tsallake مؤمنين فقوله من دون المؤمنين أي ذكر لموافقته للواقع إما أن أغنياء أو قد أقول لك أخواني با ما يدرى هكا للواقع بيد مفهوم المخالفة لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق ومعلوم أن اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء ممنوع عليه بارن بذي هلتا سيدنا ذكا ذاكبا القران الله يا شافي قوالي يجينا يرسون على كل حال وإلى هذا أشار في مراك السعودي في ذكره موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله بيتي حقيقة بنا دليل عصن دبي دبتي قديش maraƙa saudo ɗari da hamsin da biyu gaga zai rubuta ba za ka je ka kama idon ka bacci ba awin tinanun awifa kulwa ke ai wal jahalu in da ko maganar ta zo da figan ni'intawa kirgawa mutane abubuwan da aka yi musu shi ma bai da mafahomi ana ce ga kaza an muku ga kaza an muku ga kaza an muku kaga ba magana a cire mafahomi auwi kulwa ɗaya wannan kenan da muke ciki ko dacewa da abun da ake cikinsa wal jihalo ko rashin sani wata do ko karfawa inda same duka wa'annan ba su da mafahomin mukhalafa sai ka samu waitin وقوله تعالى في خاتمة هذه السورة ويقع بصلا ولا خوكا يقول بتو أمبر الله كيو آه نافع نعم، نعم يا كي نافع نعم، shi ba komi mu da bana mu inda shirye masu fotokofi na kenan masu vietnam hmm? karanta shi shi na ai ni'imtawa ma'ana gorantawa sigar in ka zo da shirin ga wannan ba za mu mafi ya cikin ai Allah na gurjiya sai sai an muku kaza an muku kaza ba bai ayi ala ya kuma to kan zuwa wa loli yahuda hmm ne ba zuriya nake ba wa dul yahuda ayata fa kana akan wasu mutane da suka yi abota da yahudawa suka yi kawance sai aka ce musu bai kamata ba kamar yadda kila a garin kuwa ke yanzu da kulla abu wasaka da musulmi da kafiri su haɗu bayan lokacin da za a mun laifi daga gare ku ne masu ba su addinin musulunci ko kuma daga gare ku ne yanzu idan ka musulunta ka canza a kabila ka canza al'umma za ka yi mutane bayani ni yanzu kun gani na canza bin yesu na koma bin muhammadu kaga za mu samu bambanci a tsakanin su addini musulunci bai cutarwa bai kaza dangantaka a addinin ku duk abin da ke da alaƙa a addinin ku yanzu ba zan shiga ba kaga auren ku ba zan shiga ba in an muku mutuwa ba zan je ba in an yi kaza ni ma na mutu ka kuro ni ma na mutu na kuro sai ku jirga ruwa amma harka na duniya in iyaye ne zan ciyar da kai baba mama zan shayar da kai zan maka da abin da iya ƙarfi na amma kana mutuwa to na kasara yanzu zan kyale sai dai fa mutanen ka su zo su ɗauka tun da ni ne bin annabi muhammadu sau da ka nan ka daure da ka musulunta amma yanzu yanzu ba zan iya bin na ba zan in ka mutu yanzu ga aliyu dan abi talib ga yadda abu talib yake da annabi amma ran da abu talib ya mutu sai da hannunsa suka yi wato ya tafi ya bar musu gawa ya to yanzu haka mutu amma abin shi abin sha idan kuka tashi za ku yi aure ko za ku aurar kafure ne ni musulmi ne ni mai bin muhammadu ne ni ma za ku ji labari na auren to kada ku zo saboda ni ne bin muhammadu ne kaga bai kamata ku shigo ba addini ne in na tashi walima za ka ga mutane suna gayyatar walima wai ya sai ka ga an gayyatar kiristoci wannan ya nuna ba su da aƙida musuluncin suna da rauni iyakar rauni wanda a ce zai aura, ko zai yi aure ko zai yi ne ne zai yi kiristoci sai ka ji kila yana faɗin wata magana banza kila su musulunta da kan baka kira su zuwa musulunci ba sai da aka shiga cikin masallaci to kana za ka kira su musulunci in kana da yan uwa je ka kira su yanzu kai duk abin da za ka yi idan suka ke aka ba wurin bautan Allah komai girman sa don sarki ne in waye ne sha'a ah, kai naka mai nama addini sai dai nan ya zama wata shawara duk abin da za ka rasan ka bauta Allah da kyau to ka tsaya ka dogara da Allah tunda ana shiri a kai wata gargarar da ba za ka iya motsi ba a ke to za a da nan Dukiya ka tarfe maka ido ta gaba banku da dukiya ta ce za ka ci gaba da biyansa saboda dukiya. bari in ya yi abun nan a lallaba ta oh, dukiyar dukiya kwan baka ce mun mm, kurike wani ba zai zuba ce a ka karbo kasu sai makamai su yaƙe mace wa oh, wannan kuɗi ne dai wannan kuɗi ne ba za su iya sayan makamai za su yaƙe mu da su ba wannan shi ne izza ka nuna musu abu to yanzu kai ba abin da za a baka ke yi ba me Allah ke ba da inda nake ya fi arziki ya fi arziki ana ni da so samu na kurike wannan abu ku zo mu dubu mustawa Allah kada ka ga gidaje ga sunan kaza kaza gidajen sama wannan ma an ba shi gida sama guda kaza wannan an ba shi gidajen mai wannan ne sai duk to kai ka dake fata dan wannan ce o oh, na gode Allah ke ba da ka zama wani mus'ab mus'ab ko da baka zama mus'ab din ba wannan kafin babansa mai mulki ne mayaki ne babban dakare ne maman shi haka wane ne danginsa duka haka manya wanda ya da su ilke ya koma abun tausayi abun jaruntaka kuma yanzu shi ake koyi da shi ba don yawan sa musu abu da ke a tsakanin wani ake musu abu sai ka sake gyara ba sai kasa ke gyara ba wannan shi ne ba dukiya ake kallo ba shi addini Allah ake bautawa abu a shi addini ba a nan ne ake samun sakamakonsa ba na can ake nema ko da daga fara addini Allah ya buɗo maka wannan abin da aka buɗo maka wata jarraba ce wata fitina ce da ka shiga katalar su jarrabawa ce bai da alaƙa da addini sau da kanan addini kullum ka sa ranka za ka taimake shi ba za ka ci daga addini ba 主席。